This is the voice of America. The following program is in Hausa. yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Jama'a jamhuriyar Nijar ma za su iya kama mata tashoshin rediyon amfani ko fara ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu harama assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau na Bello Habibu Galadanci tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke da muku da shirin wannan lokaci. Yau Litinin 6 ga watan Fabrairu. Bayan labaran duniya zamu buɗe layukan waya sai ku bugo mana da duk wani ra'ayi naku. Sabon lambar mu da ita ce shida biyar biyar a sa alama tara plus da ɗaya a gaba wannan nan ba zan ƙara maimaitawa. biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alama tara plus da ɗaya ga cikakkun labaran duniya. Jama'a ku da wuni. Wasu shaidu sun ce mayakan Boko Haram sun kai hari a cikin jamhuriyar Nijar wanda shine hari na biyu da suka kai a wajen Najeriya a cikin wannan makon da muke ciki. mazauna garin basu da ke can Nijar din wanda gari ne da ke da mutane kamar dubu hamsin kuma wanda ke kan iyakan Najeriya da Nijar ɗin sun ce sun ji ƙara fashe-fashe da harbe-harbe lokacin da 'yan ta'adda suka duro musu kamfan dillancin labaran ap ya ruwaito wani mazauni a nan garin boso din yana cewa an boko haram din sun ja baya bayan da suka share kamar awa ɗaya suna musayar wuta da sojoji wanda ake jan ko dai na niger ne ko kuma na chad da aka girke shekan jalar ba ma yan boko haram din sun kai makamancin wannan farmakin a garin fotokol da ke cikin ƙasar kamaru inda aka yi kwanaki biyu ana guzu su da sojojin kamar da kuma na chadi a jiya ministan tsaron kamar ya ce cikin wannan gumurzun ne aka hallaka mutane fararen hula 91 da sojan chad 13 na kamar shida da kuma 'yan boko haram din da ba a ma san su ba. jama'a karshen ta dai 'yan shi'a na kasar yamal sun kammala kwace ragin mulkin kasar yadda a yau suka ba da sanarwa cewa sun wargaza majalisar dokokin kasar kuma sun kafa ma wata sabon majalisa na shugabancin kasa da za ta ja ragamar harkokin wannan kasa. a cikin sanarwar da suka bada ta talabijin tashoshin talabijin kenan yan shi'a na houthi suka ce sun kafa wannan majalisar shugabanci ne mai mutane guda biyar da za ta yi wa kasar ta yan sunni jagoranci har na tsawon shekaru biyu nan gaba sai dai kuma ta ce za ta so mu share fagen kafa mulki ne ta hanyar kafa wata majalisa mai wakilai 551 wannan majalisa da ita ce za ta maye gurbin majalisar dokokin da suka wargaza kenan wacce kuma ita ce za ta zaɓi sabon majalisar shugabancin ƙasa. Ƙungiyar 'yan tawayen ISIS ta ce wani farmakin da jiragen ƙasar Jordan suka kai ya kashe wata ba'amurkiya da ke hannun su 'yan ISIS ɗin a cewar wani shafin su na duniyar gizo da ake kira site. Sai dai fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ita har yanzu ba ta da tabbaci na sai hancin wannan magana. kuma wata mai magana da yawan ita fada ta white house wato benedict mihan ta ce ko da yake wannan ba labari ba ne mai daɗin ji har yanzu ba su ga wata shaida da ke tabbatar da gaskiyar rahoton ba. labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na amurka a washington dc a yau juma'a ne fa ya kamata shugabannin kasashen jamus da faransa su isa rasha domin gabatar da wasu shawarwari na yadda za a iya zuwa karshen kazaman yakin da ake gwabzawa tsakanin sojojin ukraine da 'yan aware masu goyon bayan rasha a can gabashin ukraine din shugabar jamus angela merkel da ta kwaranta na faransa francois holland za su kunci za su hanzarta waɗannan shawarwari ne ma da shugaban rasha vladimir putin kwana ɗaya bayan tare da shugabannin na jamus da faransa suka yi a birnin kiev da shugaban ukraine petro poroshenko wanda kasashen yammacin turai ke baiwa goyon baya a wannan turzuma kafin dai ganawar tasu da shugabannin na rasha shugabar jamus angela merkel ta ce makasudin shawarar da za su miƙa wa gwamnatin ta rasha ita ce don a samu a kare abin da da aka kira zaman lafiyar nahiyar turai Firayim Ministan Australia Tony Abbott kuma ya faɗa a yau Juma'a cewa zai zare dantsan sai ya yaƙi da yunkurin da 'yan jam'iyyarsa ta Liberal Party ko LP za su yi a cikin makon gobe da su sauke shi daga kalagashi ta mulki. Firayim Minister ɗin ya ga wani taron manema labarai cewa wasu kusoshin jam'iyyar ne guda biyu suke wannan munakashar ko makarkashiya na ganin bayansa ba ma shi kaɗai ba har da mataimakiyarsa julie bishop wacce ita ce ke rike da mukamin ministar harkokin waje a yanzu sai dai ya ce ya shirya ja daga da wannan yunkurin na mutanen biyu da ya ce suna kokarin ganin bayan mutanen da al'umma suka zaɓa shi da Mr. Abbott wanda yanzu yake cika rabin lokacin mulkin sa yana ci gaba da fuskantar rashin farin jini a wurin jama'a ƙasar ta Australia. A ƙarshe an gano cewa fa ashe duka manyan injina guda biyu na jirgin sama na ƙasar Taiwan da ya faɗi ranar Laraba har mutane 35 suka rasa rayukansu. kuma suka kasa yin aikin waɗannan injinari sun kasa yin aikin da zai ba da isasshen karfi na cilla jirgin ya shiga samarin samaniya kenan shi ne maharar jirgin ya sulalo ya faɗo ƙasa jami'an hukumar kula da lafiyar sifirin jiragen sama ta taiwan ita ce ta gaya wa taron manema labarai cewa injin ɗin jirgin fa na hannun dama shine daina aiki dakika talatin da bakwai kacal bayan da jirgin ya tashi ya shiga sama nan take kuma sai ɗaya daga cikin matukan jirgin ya kashe injin na biyu na hannun hagu kenan sannan ya kokarin kunna shi kenan amma kuma sai ba a samu yadda ake so ba ba har jirgin ya fada ƙasa. Baki ɗaya labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington. madalla yau fa kofa buɗe take muna so ku ta bugo mana mu kuma muna jin ra'ayoyinku jama'a kowa da kowa yana ji ana rarrabawa kafin na lokaci ga Idris Bilal talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa tino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace a kan hanya sun biye wa zuciya rudi na duniya talaka bar kuka kuri'ar ka 'yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka kuri'ar ka cinka ka rike makaminka kar a zo a ruɗe ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka barar da damarka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makaminka ita za ta cece ka talakawa gari dama zaɓe yana zuwa dama ku shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ma koma gidan jiya da shan fama talaka ka kamar kuka a ƙuri'ar ka ka riƙe mu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Me kira na farko daga Gombe waye a Gombe ne? Ya a a sunana Abba. Mala Abba yaya yau Juma'a fa muna karɓan duk wani ra'ayi menene ra'ayinka? A ni mutumin mutumin Gombe ne a mutumin Gombe jihar Borno ne amma ina samun hukuma na Martin hmm. local government a cikin garin Kirelama. Hmm. amma yana zaune a gombe yanzu na gudun da allah mai muna ba muna muna son a taimaka mana da allah da mai a matsayin mu na yan gudun hijira a taimaka mana da allah da mai an gudun hijira kake a halin yanzu to madalla na Gombe duk da cewa dai ba a ji muryarka sosai amma abin da kake kira shine ku yan gudun hijira ne kuma kuna bukatar taimako a halin da kuke ciki yanzu mun gode na Gombe Bar mu je Jos Kwata ta yi madaba cewa a Jos ne Suleiman Imam ne mai gyaran tek daga Jos Malam Suleiman yaya yau Juma'a akwai batutuwa da yawa abubuwa da yawa sun faru cikin wannan makon da ma makonnin da suka wuce. Menene kake so kai magana akai? Wato gaskiya ni dai abun da ya fi ɗaukan hankali na shine matsalan abin da ya shafi zaɓe hmm. na wato na nan Najeriya. Me yasa? A kamar yadda jiya an zauna an tattauna da majalisa ta ƙasa eh, kumar zaɓe ta nuna cewa ta gama shiri sab daidai za ta iya gudanar da zaɓe amma kuma sai yau muka sake ji cewa an ba ta dama. ta kira jami'an tsaro ta zauna da su tukuna in sun ga za su iya kare kasar to sai su kare kasar to bu gane wannan abu wannan abu wata bisa da kulli kenan mu dai a nan a ganin mu haka madala suleiman daga jos bari mu je waya zariya zaria Muhammadu Mai Shayi daga zariya Malam Muhammadu Mai Shayi me kake so ka magana akai ne? to marasa muhammad daga zaria yau muna jin duk wani ra'ayi naku manyan batutuwan wannan makon dai shine badakalar raba wannan katin zaɓe da ake aka fi sani da pvc har yanzu jama'a da yawa suna ta korafin cewa ba samu ba amma ita kuma hukumar zaɓe ta nuna cewa tana hoɓɓasa wajen gani kowa ya samu wannan kati akwai kuma batun ma dage zaɓe da shi ma aka ta tawa ba a kansa aka ta je ka dawo wanda a hali yanzu dai an ba wa ita hukumar zabe din dama ta tattauna da jami'an tsaro domin ta tabbatar cewa za ta iya amfani da dama da su 'yan sanda suke da shi ko kuma jami'an tsaron baki ɗaya domin a gudanar da zabe ko a'a akwai kuma wani jirgi da ya faɗi shi kuma a nan nahiyar asiya da yake najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suke fama da wato matsaloli na jirgin sama yana faɗuwa to shi ma wani abin dubawa ne ga gawa daga ogun wani na ogun ne abdullahi arakan ga kawai mala abdullahi kana ogun yaya me kake so ka gaya mana yawa to insha Allah rabi zaben na zan na ga Allah ya ta to me yasa kai da kake ogun inda ba fama da matsaloli menene dalilin ka addu'a ta in Allah da na lafiya kuma zamu zaɓi Buhari insha Allah sai wa wannan da mugun kai kuma lafiya zamu zana bi izinin Allah to a gaida Abdullahi da Gogon bari mu je Jos wani ne a Jos ne Eh, daga Jos ne Isiyaku da yake magana. Ah Isiyaku to ya kake ne yau Juma'a muna daukar duk wani ra'ayi me kake so ka gaya mana? Eh game da kake game da siyasa ko? Game da komai ma kake so ka ka faɗa da yau Juma'a dai banda dai da gizagire dai da batanci da haka da kuma gaskiya da fata na yan Najeriya da yan Najeriya gaskiya a tsaya a yi roƙon Allah domin wannan siyasa mutane da suna koma kauyuka. kuma musamman nan jos da wasu kasashe mutane suna ta traveling a kan cewa da alama za a yi yaki za a karkashe mutane. Mm-hmm. To wani shawara za ka ba su? To yanzu dai shawara dai mu tsaya roƙon Allah Allah ya kawo mana komai a cikin sauki. To madalla ku daga Jos bari mu je Katsinan duku waya Katsina. Abdulbaki Yusuf ne da Katsina. Malam Abdulbaki Yusuf ya mai kake so ka gaya mana yau Juma'a? abin da ke zo in faɗi ma jama'a game da zaɓen nan hmm. inec dai an ba ta dama hmm. su kuma 'yan security su ji tsoron allah haɗa kai da jega da duk zaɓen nan a yi cikin lafiya hmm. an gama shi lafiya in ba abin da ya fi najeriya muna da komi da dukkan abin da za a yi awatar a gama zaɓen nan lafiya a yi shi lafiya kuma muna roƙon allah madala abdulbaki yusuf da katsina yau muna jin duk wani ra'ayi naku idan ba a manta ba mai sabon lamba ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga mai bugawa a jalango wani ne a jalango Lalladi direban katako daga jalingo Lalladi direban katako yaya mai kake so ka gaya mana yau a to ni dan adama ne ina so in yi bayani akan shugaban gullok jonathan ya zo ya ce mana wai an kwace gari Mikita. Kashe rediyon ka tukunan ka kashe rediyon ka za ka jin abin da ake eh, magana a kai. Eh, ka kashe rediyon? an kwace gari Mikita. To a gaida Abdullahi direba daga Jalingo ba ma jin shi sosai ga wani mai bugo mana daga Yoba wai a Yoba ne. Babayo ne daga Damabu a jihar babu Babayo Ali. Babayo Ali yaya me kake so ka gaya mana yau Juma'a kana da dama faɗan duk wani ra'ayi naka. Eh, ni abin da nake son gaya mana akan siyasar nan da muke hmm. ake tafafatawa yanzu me ke faruwa kawai ina so dai mu Allah ya sa Allah ya taimake mu a cikin mun yi zaben nan lafiya mun wanye lafiya kana da shawara ne da fararen hula su ma su taimaka su ga an wannan zabe lafiya eh ni shawara ta ga fararen hula dai kowa ya duku fa je yayi zaben nan saboda shi zaben nan shi muke gani mu da muke jihar Yobe shi zai kawo mana zaman lafiya to madalla laba bayo ali ɗaya daga cikin batutuwan da ke ɗauka hankali ma a daidai wannan lokaci shine cutar kwayar ebola kuma ta dan fara farfaruwa kuma a waɗannan ƙasashe guda uku da suke fama da ita wato gina labiyar da saliyo shi ma wannan batu ne da za ku iya bugo mana kai bari mu je jos kuta ta yamma da bauchi a jos ne adamu musa ne daga jos mala adamu me ka bugo ka gaya mana ne abin da na bugo in gaya muku akan ra'ayin zaɓe da ake ciki wallahi hmm. fata na dai ina roƙon Allah da attayar jega da Allah ya mana adalci ya sama mana zaman lafiya a Najeriya. A tata jega shi a hukumar zaɓe yake ba tsaro yake ba a tayar jega zai taimaka wajen tsaro shi da mutumin ne na aikin zaɓe. Ba magana tsaro ba ne bayyanar mana da sakamakon zaɓe na adalci bisa gaskiya shi zai ba mu zaman lafiya a Najeriya. Rashin adalci sakamakon zaɓen nan duk shi yake haɗa mana wannan fitinu. To a gaida Adamu Musa daga Jos, bari mu je jihar Neja wa a Neja. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ne. Isa mai wake daga daga Madalla. Isa mai wake daga Madalla yaya me zaka gaya mana? Eh. Hello, kana jina? Ina jin ka me kake so ka faɗa yau? Ina so in nuna ma manyan manyan shugabannin da ne isa mai wake layin ka eh, baya tafiya da ya kamata bari mu kada mu tafi birnin shehu sokoto baya sokoto hello hello wane ne nasiru ne daga rugabu sau to nasir yaya me kake so ka gaya mana yau Malam Nasiru. Ina roƙon Allah Ubangiji ya canza mana wanga shugaban ƙasa don wallahi zai mana adalci. Mhm. me yasa ka faɗa haka saboda kashe cikin gada aka yi da jama'a saboda me ya san wallahi sa hannu da magoya baya ne Allah ya canza mu da aza da masu mana adalci bari mu kada kuma dai mu ci gaba da baku wannan wayo da kuke bugo mana kuna bugo mana muna amsawa lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga wani mai bugo mana a wushe shi wa a wushe shi Bala ne mai wankin wula daga Ushishi ne Niger ta tarayyar Najeriya. Malam Bala yaya me kake da shi na faɗa? To abin da nake da shi a yanzu magana ne akan maganar hukumar zaɓe jiya an zauna an tattauna a yi mutum hukumar zaɓe ta ta iya zaɓe. Hmm. Yau kuma ta aka waye gari muka ji hukumar zaɓe tana cewa gobe za ta sanar da ɗan za ta ga 'yan Najeriya zaɓen zai yi ko ba zai yi ba. Hmm. To da ne a tarihi da ga muna gan cewa kamar zai amfani da hakikin shi na tarihi ga kamar mana gan kamar a cin mashi. idan gobe a tarihi ga mu cewa zaɓe ba zai yiwuwa to ga da mai bukatar gwamnatin najeriya ta cimma nasara a kai kenan to mu kuma gaskiya muna fatan wannan mako a yi zaɓen nan a gama shi lafiya don allah ya kawo mana canji a ƙasa hankalin kowa ya kwanta mu san inda muka samu gaba saboda a gaskiya muna cikin halin ha'ula'i a najeriya. madalla bala daga wushe shi bar maka da bauchi waya bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Wa alaikum assalam. Sunana Ayuba Suna na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki. To Ayuba na hukumar Ganjuwa. Na'am. Me kake da shi na faɗa? Eh ra'ayina ra'ayina na yau Juma'a shine ina kiran yan uwana yan Najeriya. Hmm. Do Allah a yi zaɓe a cikin lafiya kara tashin hankali. Hmm. Kowa ya fita ya zaɓe tsakaninsu da Allah. kar a yi tashin hankali a yi zaɓe lafiya kalau Allah taimake mu Allah ba mu nasara. Malam Ayuba wajo al'umma ita kanta. Yadda ya kamata a bi abin a hankali. Malam Ayuba kana jina? Malam Ayuba tsaya tsaya kaka je ko ina. daki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi. Kana jina Malam Ayuba? to mun rasa na Ayuba kawai bugowa dai ya faɗa abin da nan sai yake so na so mu dan tattauna da shi bar mu je Kaduna wai a Kaduna ne. To Ibrahim Alarama riga cikin ne. to malam ibrahim alarama yaya me kake so ka mana yau a ni ra'ayina zan jinjina ma majalisar zartarwa ne na zaman da suka jiya hmm. na cewa ba wani dalili na ɗage zaɓe sun hmm. kuma ba da shawaran cewa a yi wannan zaɓe ranar sha hudu ga wata hmm. da kuma ashirin da takwas da wannan shine daidai na ganin cewa ana neman zaman lafiya ne kuma ba wani dalili wanda yake kwakwara da zai sa a ce eh, an ɗaga wannan zaɓe. fatanmu dai allah ya nuna mana wannan rana mu fito da babban makaminmu shine ga katin jefa ƙuri'a wanda yake na dindindin mu zaɓi wanda muke ganin shine ta dalilin shi in allah ya da za a samu dawamamman zaman lafiya za a haɓaka harkan ilimi da kuma magance cin hanci da rashawa wanda ita ce ta damu ƙasa ta najeriya kuma madalla ibrahim alarama da kaduna bari mu koma nija waya nija Assalamu alaikum Haji Haji Bello ga zafi tilasta na da injiniya mai gero makeri da kwantora. To injiniya yaya me kake da shi zaka gaya mana yau? To ni yanzu alhamdulillah yanzu kuri a ka inkinka. Yanzu magana mun tilasta Najeriya tashin hankali da rigima ba namu bane. Mu taho kulmu da gijin mu mu taho mu shawarshin mu mu zaɓi na zaɓi wanda ya zama haga zai ceto mu akan bala'in da ta faruwa arewacin Najeriya. maganar rigima ta ba to waɗannan ne da ba da jama'a ba su tawa su ne kitar da hankali da ga yakon tabora zansi mun samu yan pdp mutum dubu biyar da ɗari biyar da hamsin sun dawo apc to kaga ƙarin nasara a gare mu insha allahu a gaida injiniya daga jihar Neja uwar shi karshe sai kuma talatan Allah su kai mu za mu kara buɗe layukan waya sai ku bugo mana sai mai tajin jin rayuwar na muna tattaunawa mun gode. Daga Kamaru ga Mamadu Danda ya kawo wasanni a takaice. to zan fara da wannan labari na kwallon kafa a gasan cin kofin kasashen afirka a wasan kusa da karshe na biyu da aka buga a jiya ke na alhamis inda ya hada kasar ghana da mai karban bakoncin wannan gasan wato equatorial guinea an samu dan tashin hankalin da ya kai ga jima mutane 36 rauni cikin wata sanarwa da hukumar kwallon kafa na afirka ta yi wato caf a yau juma'a nan kasar guinea za ta ɗauki nauyin jinyar duk waɗannan da suka ji raununukan bayan haka kuma kasar gine za ta biya taron dola amurka dubu ɗari daidai kenan da euro dubu tamanin da bakwai bugu da ƙari ita gine equatorial a wasan da za ta buga nan gaba bayan an kammala wannan wasa kan babu dan kallon da zai shiga filin wasan amma a wasan neman matsayi na uku da ita equatorial gine za ta buga da republic democratic na congo za a bar 'yan kallon su shiga kanan filin wasan haka ne a ƙasar kamaru a ƙarshen makon ne za a fara wato za a fara wasanni na ƙwallon kafa kenan daraja ta ɗaya a ƙasar kamaru bayan in ba manta ba kamaru ɗin ta tattaro tabarmanta daga equatorial guinea inda 'yan wasanta suka dawo ƙasar kamaru kai a sunkuye don kunya shi dai kuma sun dawo sun bar labari wanda aka faɗi cewa su 'yan wasan a otal da suka sauka ba a biya ba sai dai a cikin wata sanarwa da minista ya yi an tabbatar da cewa wannan labari karya ne an riga an biya kudin wannan otel mamadu danda sashen sanar amurka a jamhuriyar kamaru. Masu sauraron sashen Hausa albishirinku. Albishirinku saboda mahimmancin wannan babban zaɓe da ke karatuwa a Najeriya. Mun ta ƙara tsawon shirinmu na rana zuwa awa ɗaya ranakun sha hudu da sha biyar na watan nan na Fabrairu. Ranakun babban zaɓe kenan saboda haka mun ɗauki aniyar shiga sako-sako. Da lungu-lungu. Muna bayyana muku halin da ake ciki a gagarumin zaɓe da ke zuwa gadan-gadan. Babu shakka saboda haka masu rediyo ku ƙaro batura Kuma masu waya a saka caji. Shirin sashen Hausa na rana ranakun sha hudu da sha biyar zai share awa ɗaya cir domin babban zaɓen Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka ingantacciyar majiya game da babban zaben Najeriya. Duniya a tafin hannunku. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Najeriya za ta gudanar da babban ta a wata mai zuwa zaben da ya fi na kowace ƙasa a nahiyar Afirka. wannan zaben da za a gudanar na da mahimmanci ga tarihin najeriya ganin yadda kasar ke fama da annobar ta'addanci a arewa maso gabas da kuma illar da faduwar farashin man fetur ke yi wa tattalin arzikin kasar a daidai wannan lokaci yana da matukar mahimmanci 'yan najeriya su haɗa kawunansu domin kare martabar demokuraɗiyyar kasar ganin yadda siyasar ke tafiya gudanar da sahihin zaɓe da adalci kuma cikin kwanciyar hankali ne zai sa 'yan Najeriya su yi amanna da gwamnati, wanda yin hakan zai ƙara wa Najeriya kima a idon duniya. Shugabannin siyasa sun tabbatar da haka yasa suke ta jin kunne domin hana afkuwar abin da ya faru a shekarar dubu biyu da goma sha ɗaya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta na aiki babu kama hannun yaro da jami'an tsaro domin tabbatar da cewa jama'a sun samu katunan zaɓe kuma sun jefa ƙuri'a. hare-haren 'yan boko haram a borno da yobe da wasu jihohi na iya hana dubban mutane jefa ƙuri'a abin na iya ƙara muni idan har jama'a ba su ji daɗin sakamakon zaɓe ba amurka ta yi tur da hare-haren 'yan boko haram tana kuma jajantawa iyalan waɗanda suka rasu da kuma yin alkawarin ci gaba da taimakawa najeriya da makwabtanta yaƙar boko haram. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka madalla ga takaitattun labaran duniya mazauna garin basu a jamhuriyar nijar sun ce sun gama yakan boko haram sun kai farbaki a cikin wannan gari wanda wannan harin shine na biyu da suka kai a wata kasar da ba najeriya ba a cikin wannan makon shi dai garin baso wanda ke da mutane kamar dubu hamsin yana can kan iyakar najeriya da niger ne inda kuma su mazaunansa suka ce sun ji karar fashe-fashe da harbe-harbe lokacin da 'yan ta'adda suka iso da kamfanin dalancin labaran ap ya roto sun su suna cewa yan boko haram din dole sun ja da baya bayan da suka share kamar sa ɗaya suna musayar wuta da sojojin da ake sa ran ko dai na chad ne ko kuma na niger mun kuma kawo muku rahoton cewa karshen ta da yan shi'an ƙasar yamal sun kammala kwace daga mulkin wannan ƙasa inda ya suka ba da sanarwar cewa sun ma wargaza majalisar dokokin kasar kuma sun mai gurbinta da wata sabuwar majalisar shugabancin kasa wacce ita ce za ta ja gaban harkokin wannan kasa da dama lokaci a cikin sanarwar da suka bada ta tashar talabijin yan shiya na huti su ce sun kafa wannan majalisar shugabancin mai mutane biyar da za ta yi wa kasar ta yan suni jagoranci na tsawon shekaru biyu sannan kungiyar 'yan tawan isis ta ce wani farmakin da jiragen saman kasar jordan suka kai ya halaka wata 'yar amurka da ke hannun su 'yan isis din a cewar wani shafin sa na duniyar gizo to amma fadar shugaban white house wato shugaban amurka ta wata house ta ci har yanzu bata samu tabbacin hancin wannan maganar ba to da lazima abinda shirin nan baki ita da kenan a yau sai kuma goban allah sai kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu da madadin aliyu mustapha sokoto da ya kawo mana labaran duniya da kuma julie lethas gresham ita ta hada sauti ta ba da umarni sai injiniyar mu nashwan ne bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa a je shafin mu na voahausa.com ko sashen hausa.com ko kuma facebook a nan ana ta tattauna wannan batu na babban zaben najeriya da ke karatuwa kuma kuma za a iya yi da ku assalamu alaikum makasance a cikin koshin lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.